وهديناهما الصراط المستقيم muka shiryar da su ga tafarki madaidaici wanda babu karkata a cikinsa shine tafarkin addinin musulunci wanda yake sadarwa zuwa ga yardar Allah mahalicci mai tsarki